الرحمن الرحيم innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي يهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ci gaba dai da wasiƙar mu ko jiya <clears throat> mun kawo ayoyi masu nuna hukuncin masu aibata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake kowa ya san zagi yana cikin aibatawa ko menene hukuncinsu hukuncinsu shi ne kafin rai ne tabaraka wata ala ya ce wala insa altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل abillahi wa وآياته wa rasulihi تستهزئون tastahzi'un لا yace قد كفرتم بعد إيمانكم ba'da imanikum inna afa an نؤذب minkum بأنهم كانوا مجرمين باك kanu يتبع ba haka Allah yace ba duk wanda yayi izgili ga Allah ko yayi izgili ga ayoyin Allah ko ya yi izgili ga manzon Allah sallallahu Alaihi sallama, to wannan duk uzurin da zai kawo wa Allah bai karɓa ba. shine ma'anar Lata a ta'tadiru kakku gitta wani uzuri cewa inna ma kunna Kudu wani labuwan na zancin banza ne Lata a kada ka fartun ba da imaninku, kun kafirta bayan imaninku kaga izgili da manzon Allah yana cikin eh, yana cikin kafirci ko kafirci ne ashe mai yi kaga kafiri ne to me hukuncin jinin kafiri kafiri me matsayin jininsa kafiri mubahud dami ne an halattar da zubar da jinin kafiri ko haram ne taba jinin kafiri an halattar da jininsa to wannan aya in bata zan hujja game da wanda ya zagi manzo Allah a kashe shi ba me hujja kuma ko sun hukunta sai Allah ya ce wanda ya zagi manzo Allah a kashe shi eh mutane zo suna kumfan baki a ba idan aka kashe a kashe wanda ya zagi manzo Allah su ba zagi yi muhu zafi ba kashin wato har yanzu musulunci na da rayuwa kenan in dai har musulmi na jin haushi in an taba addininsu in an taba annabinsu shi da bakin cikin nasu ai ina fatar kun fahimta to bakin cikin nan ko da shi za su mutuwa kun ji ɗaya ko ta biyu Allah tabaraka wata Allah ya ce duk wanda ke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ƴan wuta ne mun karanto aya je ko ba mu karanto ba na uku Allah ta baraka wata Allah ta duk waɗanda ke cutar da manzon Allah waɗannan tsinannu ne tsinuwar Allah ta tabbatar musu to yanzu mutumin da Allah yawa hukunci da kafiri ne tsinanne ne dan wuta ne wani gyara hake neman masa kuma to Allah ya shirya da mu to ci gaba dai da kawo dalili na cewa hukuncin wanda ya zagi manzon Allah kisa suratul anfali تبارك وتعالى يتي إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتذبتوا الذين آمنوا نعم فألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاطربوا فوق الأعناق واطربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله نعم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذابا to ga wata kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace iz yuhi rabbuka ka tuna ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ubangijin ka yake yin wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku yana ce musu anni ma'akum ya ku mala'iku kakku damu ina tare da ku Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mala'iku wahayi cewa ina tare da ku yaushe ne yake musu wannan wahayin lokacin da an ka zo yakin badar eh? lokacin nan musulmi suna ɗari uku da sha uku kafiran makka suna dubu da hamsin kaga kafirai sun ninka musulmi kusan sau nawa sau uku to sai Allah ta baraka wata Allah ya turu tawaga ta mala'ika dubu ana nan sai an ka koma reinforcing da dubu hudu sai sun ka zan dubu biyar don haka da haka da mala'ika dubu biyar an kai yakin to mi kafirai za su yi musu kafin su tafi kuma su mala'ikun nan ai ko ko naman kafiran nan mutum dubu da hamsin kafiran maka ai ko isa mala'ikun nan ba za a ce mala'iku na cin naman mutane ko mala'ika dubu biyar su an ka turo su taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga yakin badar eh kafirai suna su dubu da hamsin to shine kafin su tafi kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake musu wannan yace in anni ku? ina tare da ku ba mala'iku ba ko mu da adda ranke ranken imani Allah yace yana tare da mu kana tsoron wani abu ko kuma ba Allah tabaraka wa ta'ala ban mallakin komai da kowa yau ko gwamna yace ina tare da kai kana tsoron wani abu sakwato gwamna yace ina tare da kai ya za ka ji Ha, sai ka miƙa tsawon ka kai yadda kan ga dama to balle shugaban kasa shugaban kasa ya ce ko da yake ko shugaban kasa na tare da kai ana iya kashe ka zaɓe sun <laughs> eh? daga wasu nan shugaban kasa na tare su amma aka kashe su tsoho mai makarkata ya kashe su to Allah shirya da mu ko da yake ba a wada maganar siyasa <laughs> eh to Allah ta wata wa ta'ala yayi mala'ikun da an ka turo zo su muke musulmi ga yakin badar su dubu biyar sai Allah ya musu wahayi cewa an nima akum ni ina tare da ku ina tare da ku da mi wannan ma'iyya wace iri ce ina tare da ku bin nasar wal auni da taimako da kuma agaji na zan taimaka muku kuma zan agaje ku zan ba ku nasara eh sai Allah ya ce musu fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda sun kai imani ma'ana makasudin tura ku ku tafi domin ku tabbatar da mu'minan na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da za su fuskantar su Abu Jahali ku tabbatar da su ma'ana ku taimaka musu sai Allah ya ce sa'ul kifi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannan zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai kun san tsoro runduna ce guda daga cikin rundunonin Allah to yanzu ibo kaga ashe da runduna biyu an kai yakin badar runduna farko runduna ta mala'iku dubu biyar runduna ta biyu kuma tsoro dama Allah ya faɗi yace sanal kifi qulubil ladina kafaru ruba bima ashraku billahi ma lam yunzilbihi alaihim sultana da sannu zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai saboda shirkar da suke yi ga abin da Allah bai sanya musu dalili a ta hada shi da to sababiyar wannan shirka Allah zai zai jefa tsoro hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar ba a bashe su ga kowa duk wani annabi da ya wuce gabani na ba wanda an ka ba wadannan abubuwan guda biyar eh daga cikin su sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce nusirtu bi rubi masirata an taimaka min da tsoro tsawon tafiyar wata guda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai tafi yakin kafirai tsakaninsa da su tafiyar wata guda sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu kana fada da mutum sai Allah ya jefa mai tsoronka ai shikenan ya zama ce isu ɗaya za ka yi yan an haɗu faduwar gaba hasaran namiji ba haka hausa sun kace daga banka ya faɗi shikenan an gama da kai ka zama ce ina fatar kun fahimta to kaga ashe kenan tsoro runduna ce daga cikin rundunonin Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayan sa mu'minne kar su ji tsoron kowa illa shi tsoro wa ya kamata a ji tsoro ne tsoro ta'ala ya kamata a tsoro ta'ala ya kamata a yoma shi shi ɗaya ga Qur'anin sa ya zance da shi ya ce a tsartai shi kadai wani ban da shi amma mutum ɗa'a aka yi mai kaji shi amma fa sai in ta kamata gare shi sarkinka ya zama ko uba ko ko uwa ko malami ko wanda ya zama ɗan uwa guji fasiki ga wurin zama har gaisuwa sai in shina sai yadda ka fi sai ɗemuwa wannan ku zauna don ka amfani shi ka gani tsoro Allah ya ce wala takshawun nasa fakhshawni ka ku ji tsoron kowa ku ji tsoro na ni dai wa iya ya farhabun ni kadai ku ji tsoro na don haka Allah dai ke tsoro in ka ji tsoro wanda ba Allah ba ka ji tsoro wanda bai kamata a tsorata ba shi ka ji tsoron matsoraci ina fatar kun fahimta to Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce sa'ul kifi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai don haka ya ku mala'iku sai kuma an kai musu tire ne in sun ka zo yaya mi ya kama ina ya kamata su buga sai Allah ya ce fadribu fawqa al'anaq in kun zo wurin yakin to ku buge saman wayoyi ina ne saman waya ɗayan biyu ko dai nan tsakanin waya da kai a sare ko kuma a saman waya kai a kwamce kai Ina fatar kun fahimta haka in ka zo ka san mutum na fin ka ƙarfi amma in ka fi shi iya faɗa ka fi shi sanin wurin bugu sai ka rinjaye shi eh ya ɗirge ka ya yi ma irin bugun mata ya ɗirge ka ya kai ko ka same nan ga makon lahiya kan buge shi ke sai wuncile kun san makon lahiya ko ina ne makon lahiya na da ka zuke eh, hannu kacce ke mutum nan dole ya faɗi <laughs> to shi ne sai Allah ta baraka wata ya mala'ikun tire ne ya ce fadar bufo ga la'ana in kun zo ku sare saman wuyoyi kamar ba mun yi cikin suratu muhammad ba fadarbar riƙabi ko fa in ma mannan ba wa in ma fida'an a tsarin wuyoyi a tsari waya ka gani Wani rubu minhun kulla bananin allah ce ku tsari dukkan yatsa banan gaɓuɓuwa na yatsa jam'i na banana me banana ayaba amma da turanci <laughs> banana to da larabci banana shine gaɓuɓuwan yatsa yatsa to kaga in an ka zo wurin yaƙi ga daina ɗin da Allah yawa mala'iku mu ma ya shafe mu in ka zo maimakon ka sare kafiri ga hannu ko ka sare ga baya ko ka sare ga kafada mm yi kokari ka sare waya an ce buzu aka gardama an ka ce ba wanda ya san inda raya take yace wallahi shi ya san inda raya take to ina take ta dai bai kai Thank <laughs> you. a ɗaya baka da an ɗaya baka wallan mutum na mace to tirin ɗin da Allah ya ba mala'iku kenan a a tsare wayoyi ko ko a kwance kai sannan a tsare yatsa na hannuwa da kafafu hikimar tsare yatsa duk wanda ka buge ma yatsa hannu kaga bai iya riƙon makami dole ya saki takobin ko ke shikenan ya koma mace in baka samu sa'a yatsa hannu ba ka buge yatsa kafa in ka buge yatsa kafa bai iya tsayi dole ya faɗi shi a hikimar kaga wannan tirenin kenan na yaƙi ko to shi ne Allah ya yace fadaribu fadribu al'ana ke in kun ka zo ya ku mala'iku ku tare saman wayoyi wadribu minhum kull ne sannan ku tare dukkan yatsu nasu su kafin rai kaga kenan menene hikimar ma'ana ku kashe su a kashe kafin rai zalika wannan kisa da an kace ayi musu bi annahum saboda su me kawai mai tambaya ta Allah me addalili da yasa ka turu malaiku ce aka shi kafiran makka sai Allah ya ce bi annahum shaqullaha wa rasuluhu saboda sun saba ma Allah da manzon sa ashe kenan me hukunci wanda ya saba ma Allah da manzo ne a kashe shi to sabon saba ma manzon Allah sallallahu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saba ma manzon Allah ne da ƙari domin kafiri wanda bai yi imani da manzon Allah ba kaga ya saba manzon Allah ko ko wane kafiri ke zagin manzon Allah a akwai kafiran da ba su zagawa amma dai ba su yadda da shi ba to kaga sun saba mai me hukuncin su kisa duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba jini ne halal ne a zubar kafiri ne abin ga halalun dami wanda halal ne a zubar da ba ba haramun dami ba halal ne a zubar da jinin kafiri to sai kuma ya ƙara kamar yadda nace muku wani malami ya faɗi jiya ko wani malami ya ce zagin manzon Allah kafirci ne da ƙari domin ba kowane kafiri ke zagin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan ba a taɓa mai imani ya zagi manzon Allah ba duk wanda ya imani to bai zagin manzon Allah haka yake ko ba haka yake ba da kun ga mutum ya zagi manzon Allah alama ta farko ya nuna shi kafiri ne bai imani ba sannan na biyu kuma ya ƙara bisa ga kafircin nan ya ƙara da zaki to ku faɗa min in wannan ayar ba ta zan hujja kashe wanda ya zagi manzo Allah ba ina me yayi hujja kuma wannan ta zama hujja ko ba ta zama ba ta zama sai ya ce zalika bi annahum laha wa rasuluhu wannan kisan da an kace mala'iku su yi musu mai zoyi rai, saboda kafiran sun saba ma Allah da manzon sa sai Allah ya ce wa mai shaƙi Allah wa rasulun duk wanda yake saba ma Allah da manzonsa fa inna Allah shadidul liqab lalle Allah mai tsananin azaba ne Allah ya tsare mu zalikum wancanan ku waccan azabar da anka ce ayi musu fa zuqu ku dan dane shi ya ku kafin rai sannan wannan azabar da anka yi muku nan duniya mala'iku sun kakkashe ku kisa da kaskanci to wannan so matabe ne sai Allah ya ce wa anna lil kafirin azaban nar kuma azabar wuta ta tabbata makafirai bayan nan sun sha azabar bindiga an kashe su kuma wuta na tun najiransu kaga sama wuta ƙasa wuta kenan ko to Allah ya tsare mu to kaga waɗannan ayoyin da wa'in na karanta jiya duk hujjoji ne na cewa wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi to yanzu ya kamata a yi tambaya to yanzu kai bello ka karanto ayoyi ga zahiran ayoyin ba inda magana kisa ta taso cewa a kashe kafir a kashe wanda ya zagi manzon Allah amma ka ce wane ne magabacinka da ya fassara waɗannan ayoyin haka nan sai ce akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malami ne ko ba malami bane ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba kun yadda da shi ko kuna da tamba ba to ku samu littafin da shekul islam ya rubuta game da wannan matsalar da muke ciki zagin manzon Allah sallallahu alaihi tun zamanin sa ake zagin manzon Allah wani ya zaga ya zo ya rubuta littafi gudan gungume ya same asarimul maslul ala shatimir rasul asarim takobi al maslul zarare takobi takobi ne eh, ibnu taymiya ya zare akan wa ala shatimir rasul akan mai zagin manzon Allah don haka duk waɗannan ayoyin da na kawo tun jiya zuwa yau duk suna cikin wannan littafin ibnu taymiya ya kawo su akan hujjar wajibcin kashe wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta to yanzu karatun na yau gaba gaba ne to sai gaba ta biyu mun kare da waccan ko yanzu mun ba da dalilin a kashe to sai gaba ta biyu ta shubha da malamai ke kawo lalatattun malamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zaraye ai an zage shi amma bai taba kashe wani bai taba sa an kashe kuma ba a taba kashe wanda ya zage manzon Allah ba abinda Allah ya mai umarni yayi hankuri eh sai mu ce to wannan kan jahilci ne kamar yadda nace jiya ko na kawo muku ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah ya sa an kashe akan akan cin mutuncin manzon Allah wane ne shi ka ibn al-asharaf ban kawo muku labarin sa ba eh, eh, sahabban manzon Allah Muhammadu ibn Maslamat al-Ansari shi da yajja ƴan uwansa dama suna da zumunta ta jini da Ka'ab ibn al-Ashraf sun kaje sun haka shi an kashe Ka'ab jiya ko ba a kashe shi ba an kai da da umurnin wa da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kissar mashahuriya ce ta kisan Ka'ab nace muku imamul bukhari habbabi ya kulla babu katil ka'ab ibn al-asharaf babi game da kashe ka'ab dan asharaf sai ya kawo hadisin ku samu sayyid bukhari ku gani sannan wannan labari wannan kissa ta kashe ka'abu annabi ya tura sahabbai ne an zo an kashe mai ka'abu mai laifin ka'abu ibn al-asharaf mawaki ne waka yake yana wa manzon Allah zambo sallallahu alaihi wasallama waka yake yi shi ba musulmi ba ne ba yahude ne kuma yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba amana da an ka zo Madina amma da ya zagi manzon Allah har yanzu yana nan kafirin amana ai daga cikin ka'ida amana kakka taba mana addinin mu kana sukar addininmu mu balle sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amana ta walwali wanda an ka baka jinin ka ya halatta ina fatar kun fahimta ka san yana cikin shubar da wancan dabirtaccen malami ke kawo wai ai kiristocin Najeriya kafin ran amana ne don haka wanda ya kashe su lam yari ra'ihatul janna takwalin banza me Allah yace alaran me yace wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim aymanahum بعد أهلهم فقاتلوا وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون تبارك وتعالى يجي وإنك سوء أيمانهم إن سوء كافرين دكونك يا أمانة دكو إن سوء ولو لأمانة دكونك باسو me ya walwala amana wa naka wa wa ta'anu fi dinikum sun kai suka ga addinin ku ashe suka ga addini ga kafirin amana walwala ce to fadi wace suka ta wuce zagin manzon Allah zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga addini ko ba suka bace suka to mutum ya bude baki zagin ka ce wai kafirin amana wa bashi amana takwalin banza yan dadi arna wata annu fi dinikum sun kai suka ga addinin ku sai Allah ce fa qatilu ayyamatal ku kashe shugabannin shugabannin ku samu shugabannin ku kashe shi yasa kwanaki ai wanda ta kutse garin har yanzu bai dawo ba da matasa sun ka ta gida dole zai da an ka tura sojoji haka ya kamata ku rinka yin haka na Allah cewa akan shugabannin daga iskan mai tuya sai ya kashe ta gara ka samu wani gungume cikin waɗannan da ke iza so cikin coci suna zagin manzon Allah su ya kamata a kashe sai Allah ya ce fa qatilu a'immatal kufr ku kai shugabannin kafirci innahum la aymana lahum su babu wani alba wata amana gare su ga wata qira'a innahum la imana lahum ba su da imani ku kashe su la Allah yantahu in ko in ko kama kashe su za su bari yanzu akwai wanda ko giya giyan ba mi an ka baka da za su kuka baci manzon Allah don da ka san wanda muka yi mu ko giya giyan ma mi an ka ba ka sha ka za su kuka sai da ka ce wani wuri sai kuka ba bacin manzon Allah in ko ka bata ba ha komawa to wannan kisar ta ka ibn al da Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Hakim cikin littafin sa Mustadrak da imamul bayhaqi cikin sunan al-kubra da kuma littafin su dalailun nubuwa sannan da imam abu awana cikin musnad dinsa da abu nu'aymin cikin littafin sa ma'rifatus sahaba sannan da kanzul ummal na al-muttaqi al-hindi ko duk an kawo wannan kissar imamul albani rahimahullah cikin sahihul jami yace wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi muttafaqun alayhi sai mai sai ayya lagawma Hmm? kaga kisa kisa kashi kashi ka abun al jama'a to mashahuri ya ce dibo tana cikin bukhari tana cikin muslim tana cikin abu dauda tana cikin nasa'i tana cikin mustadrak tana cikin sunan kubra da dalailun duk waɗannan littafai littafai ne na ahli sunna da musulunci amma ga malami wanda ya nada an ka nada mai rawani wai shine muftul am muftul am yana hauka ga bai san da ita ba don Allah wannan malami ne to ku ce mai ya koma makaranta ya koma makaranta eh kuma kada ya sake in ya sake kyau in ya sake wannan gaza kyau eh kyau to sai yanzu mun samu mutum na farko da manzon Allah ya tura a kashe ko don mi manzon Allah ya ce a kashe Kabin ibn al saboda zagin manzon Allah da yake mawaki ne yana waka yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. sai mutum na biyu da manzon Allah ya sa a kashe shine Abu Rafi'in Abdullah na Abil Huqaiq ko kuma Sallam na Abil Huqaiq shi ma kamar yadda Imam bukhari ya kawo kissa kashe Ka'ab ibn al-Ashraf haka ya kawo cikin sahihi nai game da kashe ah, Abu Rafi'in ina fatar kun fahimta ga hadisi nan Anil Bara ibn Azib kamar yadda Imam bukhari ya kawo shi yace Anil Bara ibn Azib radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'atha rahadan Bara'u dan Azib kun san Bara'u ko dan azir sahabi dan sahabi shi sahabi mahaifinsa azir sahabi Allah ya kara masa yadda to bara'un bara'un azibin yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba athara hadan manzon Allah ya tura wata run wasu jama'a ila abi rafi'in zuwa ga wannan kafirin abu rafi ko su ce su yi mi su je su kashe shi ƙarƙashin jagorancin wani sahabi da ake kira abdullahi bin atikin to da kun ka zo fada khala alaihi abdullahi bin atikin baitahu sai abdullahi bin atikin shugaban rundunar gada manzo Allah ya tura ji a kashe abu rafi'in shi ya shiga gidan na abu rafi'in lailan da daddare wa huwa na'imun abu rafi'in yana bacci fa qatalahu ya kashe shi wa ruwa cikin wata riwaya duk dai cikin bukhari ya ce wa ka kamar mai tambaya ya tambaya mi an dalilin da yasa annabi yasa an kashe abu rafi'in ya ce wa kana abu rafi'in yuzi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu rafi'in ya zan yana cutar da manzon Allah waya inu alai kuma yana taimaka ma makiya a kansa duk wanda ya san yana kiyaye da manzon Allah gari wa gari yake zuwa yana neman taimako a zo a taimaka don a zo a yake manzon Allah mai an dalilin da ya sa Allah manzon Allah ya tura an kashe abu rafi'in ko bai tura ba mai adalin da ya sa manzo Allah tura kashe Abu Rafi'in saboda cutar da shi da yake yi wannan kissa ta kashe Abu Rafi'in kuma ita ma Imam bukhari ya fitar da ita da imamul al-Baihaqi cikin littafin sa da La'ilun Nubuwa ko da wani littafi Jami'ul Usul fi Ahadith Rasul na aljazari da Mishkatul Masabi na Tabarizi duk waɗannan malaman sun fitar da wannan ƙyasa ta kashe Abu Rafi da ta tabbata ko bar tabbata ba madalla to bayan waɗannan biyu kuma lokacin da za ana yaƙin eh, fatahu makka da an ka zo an ka ya fatahu makka Allah ya bada nasara sai annabi ya bada umarni ya ce mutum shidda duk inda an gane su a kashe su cikin makka duk eh, mutum shidda ta cikin garin makka su ne kawai rai sai annabi ya ayyana hu saboda kamar yadda Allah ke cewa ne jiya yace in afa an ta'ifatan minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina wasu bai kamata a kyale su ba bannan ta yi yawa kun fahimta to sai manzon Allah ya bada sunan mutum shidda maza hudu da mata biyu har da mata akwai yan iska kenan eh maza hudu da mata biyu mutum shidda kenan Yace su waɗannan duk inda a ko da an gane su leƙe ga suturar ka'aba a kashe su ba dai aka harami an namba ɗakin ka'aba madalla a kai dai an ka haramtar da makka ko an ka sa makka da to in ko sun liƙa jikinsu ga suturar ɗakin ka'aba a kashe su umarnin da manzon Allah ya bai kenan ga hadisi nan yace an sa'ad ibn abi waqas daga sa'ad dan abi qas radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata gare shi qala sa'ad ce lamma kana yawmul fatah lokacin da yinin da anka ce makka anka yi fatahu makka ya kasance an mana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallaman nasa manzon Allah ya amintar da duk mutanen garin makka sai yace man bai ta abi sufyan fa huwa aminun man dakhala man dakhala da fa huwa aminun wa man dakhala huwa wa aglaqa babahu fa huwa aminun wanda ya shiga gidan sarki Abu Sufyan lokacin Abu Sufyan shine sarkin Makka ya za a wanda wanda ya ce masallacin Ka'aba shi ma ya za a mintacce. wanda ya shiga gidansa ya kulle kofar gidansa ba a bude kofa shi ma ya za a mintacce. haka manzo Allah an ka ba kowa aminci in bancin mutum shidda ce, amma su waɗannan shidda da an gane su a kashe eh yace amana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa manzon Allah ya ya ba mutanen garin duka na makka aminci illa arba'atu nafarin in bancin mutum hudu wa ni da mata biyu mutum nawa kenan mutum shidda wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqtuluhum wadannan mutum shidda maza hudu mata biyu ku kashe su wa in wajadtumuhum koda kun same su muta'alliqina bi asdaril ka'aba suna suna leke ga suturar ka'aba ko kun same su liƙi da sutura ka'aba ku kashe su dawa dawa wahum ikirma tun da abi jahal ya ikirama dan dan abu jahal eh? wa abdullahi wa abdullahi ibn khatalin da ibn khatalin abdullahi ibn khatalin biyu kenan wa maqis ibn sababa da wani da ake kira maqis dan sababa wa wa abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhin da abdullahi dan abu sarhin abdullahi ɗan eh, sa'ad ɗan abi sarhin kaga maza hudu kenan ko sannan da wasu mata biyu zabayoyi ne koyangi ne na shi abdullahi bin khatalin shi ibn khatalin yana cikin waɗanda manzo Allah ce a kashe to yana da zabaya guda biyu ba su da aiki illa su zo ya ba su giya su sha su zo su wa manzon Allah zambo su yi waka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zambo to sai manzo Allah ce a kashe su kenan me laifin annabi ya hana yan anka zagi a kashe mata amma yanzu ga fatuwa makka ya ce ga mata biyu uku duk inda aka gaida su a kashe su me dalilin da yasa ya ce a kashe su saboda cutar da shi da suke waka suka mai suna suna zagi ne suna mai zambo ina fatar kun fahimta to karshe da anka zo ku abdullahi bin hakal ya samu sa'a da yadda an ce duk wanda ya tafi gidan sarki ya zan amintacce wanda ya tafi ɗakin ka'aba ya zan amintacce shikenan sai ya ruga bai san umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar ba sai ya ruga sai ya ta ya lika jiki ne ga suturar ka'aba ya rike suturar ka'aba jabin jabin to kuma ga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar yace duk wanda ya shiga ka'aba ya zan amintacce to sai mun an zo an yi fatawa sai an kace an kace manzon Allah ya rasulullahi in nam da katsalin muta'alliqun bi asaril ka'aba abdullahi bin katsal din da kace mu kashe ga ya ya rataye ga ga suturar ka'aba annabi ce faqatul guje ku kashe shi an ka zo an kashe shi an kashe shi ko ba a kashe shi ba madalla kaga an kashe shi sai maqisum nu sababa shi kuma maqisu ya gudu yana kokarin barin garin makka cikin kasuwar garin makka an kace mai an kashe shi to su waɗannan biyu an kashe su amma ma ɗan abu jihar da ya samu labari shi ka sai ya gudu Ya ban matarsa da ya gudu da sai ya ce ya hau jirgin ruwa zai na sham da ya hijira ya koma sham eh? to ana cikin jirgin ruwa an kai tsakiyar teku sai jirgi ya kama tangal-tangal sai ma tukin jirgi sun kace to ya ku jama'a wallahi ku sani gumakan ku ba su ceton ku wanga karo kowa ya tsalkake niyya ta ga Allah a komo ma Allah a roƙi Allah a sai ikirma ce magana banza gumaka ba su ceto cikin teku to in ba su yi ceto cikin teku ba kenan ko su tudu ba su yi ceto don haka cikin zuciyarsa ya ce ya Allah na yi ma alƙawari in ka tseratar da ni daga wannan hali da nake ciki na yi ma alƙawarin zai zo in yi imani da annabinka sai jirgi ya koma normal sun ka tsallake da sun ka tsallake teku sai ya aiko ma matarsa sako mata ta tana can makka ya baro Ya ce ta ya sauri ta inda manzo Allah ta musulunta sai matan ikira matar ta fitan musulunta an ka ce manzo Allah ya matan ikira yace na ta ce ya gudu sai ta aika mai ta ce to wallahi mutane yana nan suna zuwa manzo Allah yana suna tuba manzo Allah na karɓi tuba su ka dawo waka sai ya dawo cikin dare gobe tun da sahi sai matan nan tashi yanzu ba kowa ya san ta musulunta ba sai ta ja shi ta tafi da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mace za ta ce tun mijinta ta zo da shi inda manzon Allah ta ce manzon Allah ga mijina na kawo ina roƙon mai alfarma yace an yafe mishi saboda ki ikir ma ce ma manzon Allah to bari manzon Allah bari in baka labarin abin da ya faru gare ni kaji kaji kaji abin da muna cikin teku jirgi ya kama tangal tangal sai masu masu jirgi sun ka ce to gumaka ba su aiki nan a ku koma ma Allah sai ni ta ah, to in gumaka ba su yi aiki cikin ruwa ba to kenan ko bisu ba su aiki sai ni alkawari Allah ya tsayar da mu sai da aiko mata ne ce sai sauri ta zo ta musulunta don haka ni ma manzo Allah na musulunta shikenan sai annabi ya yafe mishi ba a kashe shi ba eh shi ma Abdullahi bin Sa'ad ibn Abi Sarh shi kuma dan uwa ne na shayarwa ga Sayyidina Usman dan Affana da ya ji labarin manzon Allah yanke mai hukuncin kisa sai ya gudu ina Usman ina Usman sai ya sheka yanda sai ina Usman dan Affana sai ya koyi to da yaki yallafa mutane suna zuwa suna mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ina Usman ya jawo shi ya zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi yace manzon Allah ga Abdullahi dan uwana kai mubaya'a da shi manzon Allah ya san bannar da shi Abdullahi ibn Sa'id ibn Sarhin dangayayi amma kun bai yace ma sayyidina Usmanu a'a sai ya daga hannu ne ya mu baya da Abdullahi bin Sarhin din nan Abdullahi na kawo hannu ne kuma sai manzo Allah ya hannunsa ya ki baya da shi Usman ce manzo Allah kai hankuri kai baya da dan uwana annabi ya koma miƙa hannunsa ya baya Abdullahi na miƙa hannun annabi ya saki jaye hannu sai da ya haka sau uku to bayan yayi na uku sannan da sai yamba Abdullahi bin Sa'ad bin Sarhin hannu sun kai baya to bayan yayi mubaya'a sai annabi ya ce masa habban da annan me yasa lokacin da kun haga na jaye hannuna ba a samu ne kashe shi ba ai ma'anar je sunni da kun kaga na jaye na mu baya'a wanda ya sare min kai dai sun ka to manzo Allah ba kai mana ishara ba yace a to ku ko ai baya halatta ga annabin Allah shi kha'inatul ayuni shi yaudara idanu baya yiwuwa ga manzo Allah karshe dai an ka yafe mishi ina fatar kun fahimta kaga cikin maza hudu da annabi yake mu hukuncin kisa an kashe biyu an yafe ma biyu to su waɗancan zabayoyi fa su kan duk an kashe su don haka manzon Allah ya sa an kashe masu cutar da shi ko bosa ba to irin su irin su suna nan da yawa bari mu tsaya koda ga waɗanga eh to yanzu mu koma ga shubha ta gaba wadda ita a kusan ta karshe ga wasiƙar yanzu dai ittifakan mu ba mu da wani saɓani hukuncin wanda ya zagi manzo Allah menene kisa to amma duk abin da an kace haddi ne na kisa wake da haƙƙin tsayar da shi wake da haƙƙin tsayar da haddi shugaba shugaba na musulunci wannan ba mu da jayayya ko kwatancin azzara game da wannan to amma yanzu irin halin da muke ciki yanzu babu wani shugaba mai tsaye da haddi eh an yi ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garuruwa daban-daban ana kai kotu babu mutum guda da an ka yanke hukunci to yanzu haka za mu zura ido mu kyale arda su yi ta zagin annabin mu a'a to sai ya za an ɗauki hukunci da hannu irin yadda yaran nan na sakkuto sun kai matasan sakkuto Allah ya saka musu da alkhairi ba za mu gushe ba ne musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi inda ba su kashe debora ba da yanzu bakin ciki na nan ba sai aka wanda ya mutu ba sakkuto saboda eh to amma kashe ta da sun kuma kisa na walakanci shi cire muna bakin cikin Allah shi musu albarka yawa muna kiran matasa na kowane gari su yi koyi da matasan Da dama matasan shi kokin mujahiduna ne ba da za a yi su lalace to yanzu in ya zan babu hukumar da ke tsaye da haddi kuma ga mutum ya gunduma ma manzon Allah zagi sai wani ya ɗauki hukunci da hannu yayi daidai ko bai daidai ba a'a ba ku an ka tambaya ba ai ni ne ke yin fatawa ya yi daidai sai ni ce in an ka ɗauki hukunci da hannu ga zagin manzo Allah ya yi daidai in babu hukumar da ke ɗaukar hukunci kamar yanzu Najeriya yaya kaka tunane in an taɓa ka ko an taɓa manzon Allah a yi hukunci ku bari bari in jawo ku baya farko farkon hawa wane ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko farko farkon hawansa bai yi shekara guda ko iyaka ta shekara guda da 'yan watanni da hawa sai an ka sa mishi goba kun tuno da ba sai da ya koma kamar fatalwa da bakinsa bayan ya dawo ya yi ta kutsu da shi da mu da ke tare da shi duk sai da mun ka yanke kauna iyaka dai mun dukufa ga addu'a ya addu'ar da ni da mun ka yi nan mun ka dukufa har takarda ya rubuto mini yana godiya ga waɗannan addu'o'i da an kai mai ya samu lafiya majalisar bello yabo ina tsammanin irin wannan takarda najeriya malami dai ina tsammanin yan kalilan adda irin wannan takarda da buhari ya rubuto ne tana na har yanzu amma na yi kusa kone ta eh, ya rubuto mai takarda yana godiya ga irin addu'o'in da an kai mai ina fatar kun fahimta to da an ka zo lokacin nan buhari yana buhari ne kafin ya kwanta yana cikin kwarjini ne ana son sa yan najeriya na son sa an ka samai guba yau wahala yayi fitar kusu abinda yan najeriya sun kaso lokacin nan a nada kwamiti a bincika su wane ne sun kai wannan aiki kada gwamnati ta yi musu komi a faɗa ma yan najeriya ɗaya allah da za a yi musu ta ishe su musiba sai an ka share maganar nan kama komi bai faru ba to yanzu da baki ne bayan ya dawo ya faɗi yace rayuwa ta yi with all ups and downs in the military haka yake cewa duk da faɗi tashin da akwai cikin gidan soja faɗi tashin da sun kai fama da su gidan soja yace rayuwa ta bai taɓa wahala irin wahalar da ya ga wannan gobe da an kasa sami shi ba Allah da ya kaddare na kwana gaba an ka zo shi ke nan buhari ya yi kama as if nothing happened ba wani wanda an ka hukunta ko sunansu ba a faɗi balle mu yi musu tofin alasida da sauran to yanzu mutumin da an ka so ɗiban rayuwa ta ya kubuta kuma ya kasa ya ɗauka hukunci kana tunanin gobe an kai ma ya ɗauka ma hukunci ba haka najeriya tun sannan mun ka san najeriya suke take ba a yin hukunci to tun da ba a yin hukunci kuma ga arna suna buɗe baki suna zagin annabi sai mu kyale su a ba za mu kyale su ba sai mu yi mi sai mu ɗau doka ga hannunmu in mun ɗau doka ga hannunmu muna da dalili ko ba mu da a a ba ku an mu ba muna da dalili to yanzu ga wasu hadisai na kawo muku ingantattu wanda duk an da magana game da wa'annan hadisai ina nan na buɗe kunne ina saurare ne ku malamai ku saurara ga hadisai zan fito da su na ɗaukar doka ga hannu a ɗauki doka ga hannu kuma ba doka ƙarama ba doka babba ta a kashe ina fatar kun fahimta hadisi na farko hadisin abdullahi ɗan abbas ko kuma sai hadisin ikirama ikiraman mu fa Allah akubar wan ga da annabi ya hukuncin kisa eh to ikirama, an ikirama ta kala ikirama ya ce haddasa namnu abbas radiyallahu anhu don Allah kowa ya saurari wannan hadisin da idon basira ku ji yadda yake an haddasa haddathana haddathana ibn abbas radiyallahu anhu dan abbas yadda Allah tabbata gare su ya ba mu labari anna a'ama cewa wani makaho kanat lahu ummu waladin ummu walad ta kasance gare shi makahon nan sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya makafce makaho ne to yana da ummu walad ce ummu walad koyan garka baiwarka wanda ka ka kai ya amfani da ita har ta haihu da kai ko da barin ciki ne ko da dan da ta bai zo da rai ba in dai mai gidanta wanda ya mallake ta yayi amfani da ita har ta yi cikin ta haihu ta zama ummu walad muna tare to me hukuncin ummu walad tana da wata extraordinary daraja akan sauran bayi ita mai gidanta in yayi matso in yayi tsaya kamar kusun masallaci kamar ɗeran masallaci ba zai sai da ita ba ba a sayar da ummu walad ga mafi ingancin zance ba a bashe ta haya ta yi aiki na wulakanci irin yadda ake bayar da sauran bayi eh sannan ba a kyauta da ita amma kuma tana nan koyan garshi mai gidanta jiran ɗaya take ya mutu ta yi ta addu'a ta tahi ta yi ta ƙiyamun laila Allah ya kashe mata shi yana mutuwa shi kenan ta zan shi ne hukuncin ummu walad sannan duk ‘ya'yan da za ta haihuwa da mai gidanta to ‘ya'ya ne ba bayi ba ne amma da zai auren ma wani ita to duk ‘ya'yan da za ta haihuwa bayansa ne yadda ake ɗaukar tumaki a kai kasuwa haka ake ɗaukar ɗiyar a kai kasuwa yanzu mun fahimci ummu walad to dan abbas yace anna ma wani makaho kanan lahu ummu waladin ummu walad kubayewa ummu waladin ta kasance garai tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tana zagin annabi subhanallah ya nuna ba musulma bace kenan alil kitabi ce wata kaufihi tana abkawa ga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sahabin nan eh, eh, musulmi ne wannan makahon musulmi ne sahabi ne ummu walad din nan tashi kafira ce kullum sai ta zagi manzon Allah fayan ha shi wannan bawan Allah makafo yana hana take ban taba manzon mu fa ba a taba manzon mu eh, eh, eh, jallayi ne ba a tsallakawa falatan tahi ba ta hannuwa wayar juruha yana tsawatar ta falatan zajuru ba ta tsawatuwa taurin kai gare ta ala ɗan abbas ya ce fallon maka na za ta da wani dare ya kasance ja'ala sai ta shiga ta kaufin nabi tana cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam Wata shi kuma tana zagin sa da daddare a shirin na ajali yayi fa akhadha al-mikwal sai makafin ne yace ya samu wata yuka da ake kira mikwal wata yuka ta bata yi tsawon kamar takobi amma bata yi girman bata yi tsawon takobi ba yuka ce sai ya samu yuka fa wada'ahu sai ya zo da daddare kamar saduwa zai yi da ita bismillah ta kwanta sai ya hauka masa addu'a zai yi da ita shikenan fawada ahu sai ya sanya yukan nan fi ne haka cikin ta ya burma mata yukan nan ga ciki wata ka alaiha ya kwanta akan ta faqatal ha ya kashe ta me dalilin da sai kashe ta saboda zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ma shugaba to ku tsaya ku jiya fawqa bainar bainar jilaiha divlun ashe tana da ciki sababbi ya burmi cikinta da ya da yuka sai ciki ya faɗo tsakanin kafafunta da ya fado Allah ya ƙaddar dangane bai mutu ba falada khat ma hunaka biddami duk ta ɓata abinda a wurin nan da jini jini ko ina kaca kaca yuka ya sa ya burma mata ga ciki don haka jini ko ina falamma azbaha da gari ya waye zikir zalika li rasulillahi sai ambata an ka ambata ma manzo Allah manzo Allah an yi kisan kai amma ba a san wanda ya kashe ba makahun ne ya kyale ya sha toka ba wanda ya san cewa shi ne. ya ka dai an gane ta matatta an burma mata yuka sai an ka zo an ka wada manzo manzo Allah yau an yi kisan kai cikin garin Madina fa jama'an nasa manzo Allah ya tara mutane har da makahun nan faƙali ya ce an shudun lahara julai ina haɗa mutum da Allah fa'ala ma fa'ala da ya aikata abin da ya aikata li alaihi haƙan wanda yake ina da haƙƙi a kansa illa ƙama in ya san ina da haƙƙi a kansa ya miƙe tsaye faƙamal a'ama sai makahon nan ya miƙe ya taka takattan nasu yana tsallakan mutane yana can baya sai ya kama tsallakan mutane don ya kai yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallama wa huwa ya tazalzalu yana bakarkata ta san an waɗanta rikidi hatta qa'ada bayna yaday biyu sallallahu alaihi wasallam sai da yazo gaban annabi ya zauna fa qala ce ya rasulullah ya manzon Allah ana sahibu ni ne ma abucinta ni ne wanda ya aike ni na kashe ta ai ba aikin boyo bane ni ne kashe ta manzon Allah to me dalilin ka sai ya yace kana tashtu muka zan tana zagin ka wata kaufi ka tana abkawa ga cin mutuncinka fa ha ina hana ta falatanta hi ba ta hanuwa ba ta dainawa wa'az jurha ina tsawata ta falatan zujur ba ta tsawatuwa wali min habnani kuma ina da 'ya'ya biyu da gare ta waɗanda na haifa da ita mislul lu'lu ataina yadda kasal lu'lu ta haifar min 'ya'ya masu mugun kyau ga kyawo ga haiba ga kwarjini yadda kasal lu'lu ta haifar min 'ya'ya. masha Allah barakallah wa kanat bi rafiqa kuma wallahi zamantakewa mu ta mai tausasawa gare ni ba da wata matsala da ita ga zamantakewa matsala ta ɗi zagin kada ta kai fallon ma kana albariha bai kamata a raga mata saboda 'ya'yan nan ba bai kamata a raga mata saboda kyauta da ta kai mai ba amma da 'ya'yan nan da kyauta da ta kai mai da mutuncin manzo Allah wahi girma mutuncin manzo Allah don haka bai ga 'ya'yan nan ba bai ga kyauta da ta kai mai ba ce kashi ta jama'a mutuncin manzo Allah karami ne to fallon ma kana albariha da jiya ta kasance albariha jiya kafin yau da jiya ta kasance ja'ala sai ta shiga ta tashtumuka tana zagin ka wata kaushi ka tana abuka ga cin mutuncinka fa akhasul migwal sai ni riki yuqa fa wada'atuhu ni sanya yuqan nan fi badani haka cikin ta ni kamar saduwa da ita zanyi sai na furma mata ita ga ciki wata katu alaiha na kwanta akan yuqan hatta a sai da na tabbatar da na kashe ta kun ji wannan yanzu kun ji yadda abin ya faru bawan Allah nan ya kashe koyan gasta saboda ta zagi manzo Allah ko bai kashe ba ya kai karar wurin hukuma wane ne hukuma lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani shugaba da za ku kwatantawa da manzon Allah to ga manzon Allah zanne ga gari amma ba a kai mai ba to yanzu bi a hukuncin da manzon Allah yi fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace alashhadu ku sheda ya ku taron jama'a ba annabi ya tara mutane ba ku sheda an nadama ha cewa jinin ta ya tafi Allah shahadu ku sheda ya ku jama'a anna hadarun cewa jinin ta ya tafi gabanza. Allah shahadu ku sheda ya ku jama'a ha cewa jinin ya tafi me ma'anar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam jinin ta ya tafi gabanza? saboda kullum an ka zubar da jini an kai kisan kai to ɗayan uku ko dai in kisan ganganci ne to sai a yi kisasi kamar yadda Allah ya faɗi cikin Qur'ani wallakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaquna sai a yi kisasi yaya ake kisasin suratul maida Allah ya kawo mana ayi kisasi yace wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi eh annan nafsa bin nafsi wal ayn bil bil ayn wal anf bil anfi wal udhn bil udhni Wa sinni bis sinni wal juruha qisasun sai fa man tasaddaqa bi fa huwa kafaratullah wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika hum zalimun eh annan nafsa tuqtalu bin nafsa, ana kashe ta saboda ta kashe rai to ko dai ayi kisasi in kisan ganganci ne in kuma na kuskure ne to ba kisasi za a yi ba sai a yi me sai a biya diya diya haƙƙin wace ce haƙƙin ƴan uwa ne da an ka samu bakin ciki ka kashe musu ɗan uwa ka samu musu bakin ciki to a biya su diya ina fatar kun fahimta bayan an biya diya sannan sai a yi kafara shi ko har kafara haƙƙin wane ne haƙƙin Allah tabaraka wata'ala me ya kafara kisan kai ko a yanta yanga, ko kuma a yi azumin wata biyu jere da juna babu ciyarwa ga kafara kisan kai ina fatar kun fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam don ya nuna babu kisasi babu diya babu kafara sai ya ce alashadu annadama da hadarin ku shaida cewa jinin ta tafi ga banza an kashe banza Allah shi gafarta babban malamin musulunci masanin shari'a masanin shari'ar Allah masanin shari'ar nasara wane ne shi Dr. Mansur Isa Lawaya kun san Dr. Mansur Isa Lawaya ba dalla mutumin yana ne mutumin Bauchi ba dalla barakallahu fikum Mansur Isa Lawaya ya tafi yayin digiri na harko na shari'a musulunci ya yi digiri na biyu ya yi digiri na digirgira phd gare shi ga shari'a ga islamic law shari'a musulunci don haka ya san doka ta musulunci ko bai sani ba ya san shari'a musulunci ko bai sani ba to bayan ya ƙara digirgir ya samu phd na shari'a musulunci sai ya dawo bai sai ba sai ya sake enrolling sai je llb shi yasa kuke jan ana cewa dr mansur isa lawyer esquire ya haɗe biyu ya san shari'ar musulunci ya san ta nasara don haka ko da hasada yau kana ce ma dr mansur isa lawai jahili ma da layauci jahili ko garin suwa ko to ba da daɗewa bayan an yi wannan kes na dubuwar an ka gayyace shi wa'azi wani wuri ina jin cikin jihar yobe sai ya karanto musu wannan hadisin da ya zo ku bari in karanta muku yadda ya fassara sai ya ce manzon Allah ya ce ala shahadu ku sheda an na dama ha hadarin ci a jinin ta ya tafi jinin da bore ya tafi ga banza Allah ya gafarta wa ba ya ce ku sheda jinin da bore ya tafi ga banza shi yasa da an ka zo mitin da masu gari nin miƙe ni ce waɗannan yara babu dalilin tsare su sun yi abin da yake daidai da shari'a kuma mun mun samu su albarka sauran abubuwan da a cikin bai kamata a kawo su ba san lokacin nan sanda ana wannan hayaniya a bari sai ta kwanta sannan a zo a yi gyara daga baya kun ji wannan jama'a yanzu mi wannan ya yi. ya ɗauki doka ga hannunsa kun ji ɗaya? wannan hadisi hadisi ne sahihi imamu abu dawuda da imamu nasa'i da imamu dara kutani da imamu albayhaqi cikin sunan lukubura da imam da imamu ɗabrani cikin mu'jamul kabir da imamu hakim cikin littafin sa mustadrak al duk waɗannan imaman sun fitar da wannan hadisi don haka wannan kissa ce sahihi hadisi ne sahihi kun ji na farko an ɗauki doka ga hannu ko ba ɗauka ba madalla da an ka ɗauka manzon Allah kuma da an ka faɗa manzon Allah manzon Allah ya yi faɗa manzon Allah bai faɗa ba eh ya tabbatar hmm. yace alashhadu anna dama hadarun sai wasu su ce ah, to ai wannan kuyan gasta ce ai da dama kuyan gakka mallaka kace dukiyar ka ce don haka yana da damar yayi komi da ita mun kace to yayi shin mu dai makasudi shi an dauki doka ga hannu zamanin manzo Allah ko ba a dauka ba kuma manzo Allah an zo an faɗa mai manzo Allah bai faɗa ba ya ce akai wannan da makahun na akai shi gidan yari to ma dalla hadisi na farko kenan sai hadisi na biyu wancan hadisin ɗan abbas ko to wannan na sayi da na ali dan abi Talib yace wa an aliyin radiyallahu anhu anna yahudiyata kanat tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa taqau fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abdala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama damaha wa an aliyin radiyallahu anhu an karɓi wannan hadisin daga sayyidina ali yarda Allah tabbata gare shi anna yahudiya cewa wata ba yahudiya kanat tashtumun nabiyya dama wake zagin annabi daga kafirai sai munafukai mai imani kan komi raunin imanin su ba zai babbuɗe baki zagi mazan Allah ba cewa wata ba yahudiya kanar tashtumun nabiya ta zan tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wata kaufi kuma tana cin mutuncinsa. haka na kahar julin sai wani mutum ya makure ta ko gwada mai da ake makwara ga wuya da ya shaƙe ta bai sake ta ba sai ta ɗauki wuta faka na kahar julin wani mutum ya shaƙure ta hatta ma ta sai mutu an ka zo an ka faɗa ma manzon Allah kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi kuma manzon Allah na gagari fa abdalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ma manzon Allah ya bata jinta ita ma yayi mata irin dabora yace jininta ya tayi gaban za shine ma'anar fa abdalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ma manzon Allah ya bata jininta yace babu kisasi babu diya babu kafara shi ma wannan hadisin rawahu abu dawuda imamu abu dawuda ya ruwaito shi cikin sunan littafin sunan da imamul bayhaqi cikin sunan al-kubra sannan cikin kanzul ummal ya kawo shi cikin miskatul masabi ya kawo shi cikin jami'ul ahadith imamu suyuti ya kawo haka eh, eh, eh, imamu shaukani ya kawo cikin littafin sunan lauta da sauran malamai shi ma wannan hadisi na sayyidina al hadisi ne sahihi me wannan hadisi yake karantar da mu wata ba yahudiya ke zagin manzon Allah tana cin mutunci wani yan makure ta sai da ta mutu waye umurta ya makure ta ta mutu kowa ya dauki doka ga hannu ko bai dauka ba to da ya dauki doka ga hannu yayi kisan kai ya dauki doka ga hannu an ka zo an ka wada ma annabi annabi yayi mai fada annabi ya mai hukunci ya ce a kai shi gidan yari ya ce a kashe shi sai ya ce sayidina ali ke magana ya ce fa'ab dalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sai ya bata jininta shi ma wannan irin na ɗan abbas ne hadisi ne sahihi ina fatar kun fahimta an ɗauki doka ga hannu ko ba a ɗauka ba biyu kenan wasu malamai suna cewa da wannan hadisi wannan kissa ta hadisin sayyidina ali da kissar da ke cikin hadisin abdullahi dan abbas duk kissa guda ce nace alhamdulillah su zama guda hadisin ali ya ƙara ma dan abbas ƙarfi magana dai ta tabbata kenan ko an da mu ba kasudin mu dai mu nuna an ɗauki doka ga hannu kuma zamanin manzon Allah akwai wata hukuma gaba ga manzon Allah to tun zamanin manzon Allah an dauki doka ga hannu amma annabi bai hana ba balle wani yazo nan ne ga lalataccen ba dabirtacce ne mu da dabirta in ba kama mana bakin to muna iza ma matasa su fito su ba haka shi sai hadisi na uku shi kuma hadisin mugira dan shi'uba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace an warradin katibil mugira an karbi wannan hadisin daga warrad wane ne warrad katibil mugira sakatarin mugira tun shuba shike wa rubutu shike wa mugira rubuce rubuce sakatarin sa kenan ko anil mugira ya karbo daga mai gidansa mugira dan shuba yadda Allah ta tabbata gare shi qala mugira yace qala sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada wane ne sa'ad ibn ubada ɗaya ne daga cikin jagororin lansaru shugabannin mutan lansarun garin madina sahabi ne babba da cikin manyan sahabbai lansaru eh? to mugira ɗan shuba yace sa'ad ibn ubada yace laura aitu rajulan da na ga wani mutum ma'amra ti tare da matata kana zuwa gida sai kai iskan mu wani ƙato tare da matakka. yaya za a yi ya yace ladda rabtuhu bisaitu wallahi zan sare shi da takobi takobi zan sa in sare shi gaira musfahin kuma ba mai ina sa fadin takobi ba ba marin sa zan yi da takobi na inda fadin takobi a kai fi zan sa in sare shi in ma'ana in kashe shi kun ji wannan sadu na ubada jama'a wane ne shi sahabi ne daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yace wallahi da zan iskan mu da matata wallahi takobi zan sa in kashe shi Misa da yace zai yi zai dauki doka ga hannu nai babu hukuma nan gare su hukuma ma da babu irin ta tun da zamanin manzon Allah ne to fa balaga zalika annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ganin wannan wannan magana ta ta wannan ra'ayi na Sa'ad yayi tsauri in kaddi bi irin gumman da Allah ya sa game da kisan mutum yanzu akan mace kawai mace kawai don mutum ya zo ya kwanda mace ka kashe shi ka kashe rayuwa suna ganin abin yayi girma sai sun ka ce sun ka faɗa ma annabi annabi ka wa sa'ado nasiha ka ji abin da ya ce wanda duk ya iskan mata da matar zai kashe shi shi ne ya ce fabalaga zalikan nabiya sallallahu alaihi wasallam wannan labari magana sa'adu sai ta kai ma annabi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habban ata'ajabuna min girati sa'adin kuna mamaki game da kishin sa'adu kenan mi sa'adu ya nuna mutum ne mai kishi kishin matarsa to akan kishin da ya kawo wallahi shi duk wanda ya tarar tare da matarsa ya kashe shi takobi zai sa sare shi eh to yanzu jama'a an yi kishin mata amma ku ce kabbakar mu kishin manzon Allah da manzon Allah da matan mu waifi ba ma hadawa ba a ta manzon Allah sai a ce ba ma hadawa ba ma hadawa to an yi kishin mata yanzu mi sa'adu yace yace wallahi shi duk wanda ya iska mata zai ɗauki doka ga hannunsa ko ba shine ma'anar maganar ba to sai da an ka faɗa min manzon Allah mi manzon Allah ce yake dai sa'adu yayi mai nasiha to yace mai ko alama kakka yi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ata'ajabuna min girati sa'adin kuna mamakin kishin sa'ad la'ana a gairu minu annabi ce wallahi na fi shi kishi wallahu a gairu minni ni ko Allah ya fi ni kishi min ajli giratin la ai saboda kishin Allah harrama alfawahishi ya haramtar da alfashoshi ma zahara min na abinda ya bayyana na alfashoshi wa ma badan da abinda ya koyo annabi ya ce a kire sa'ad in yi mai nasiha ya ce masa'adu kakkayi tsakaninku da Allah wannan ba daukar doka ga hannu bane mi sa'ad ya ce zai yi zai dauki doka ga hannu to an ɗauki doka ga hannu akan mata duk wanda an ka shiga gida ne an hankwa da matarsa an yi provoking ɗinsa an harzuka shi ko ba harzuka shi ba yawan don Allah da wanda ya kwan da matarka da wanda ya zagi manzon Allah wane ne ya fi provoking wanda ya zagi manzon Allah to in zuciya ta rufe in kai iskan mutum ta da matarka za ta bi ha kashe shi kuma manzon Allah bai ce a'a ba in manzo ya zagi manzon Allah mu ha kashe ko na tsammani in manzon Allah na nami mizai cewa sai ya ce ishadu an na dama hadarun da manzon Allah na haka zai shaga jinin dabora ya ce ishadu an na dama dabora hadarun amma malamai saboda ɓacewar basira saboda lalaci zukata sun lalace kalla barra na fi maka makanu ya zukata sun yi tsatsa wai kafira fa kafira ko tana raye mai a amfaninta abinda Allah ya ce inna mal mushriku na najasun matsayin mushriki ho wurin Allah matsayin kashi tutu danye matsayin najasa eh ko tana raye ba wata kima gare ta wurin Allah ba sun kafira ce balle kuma ga ka tabar da ta yi jama'a shekarar dubur nawa sakkwato wata ta babu wanda ta amma saboda iya shege don ta nuna mana ita iya iska ce ta tatta iya iska ce wai manzo Allah za ta zagi kuma zagi na uba dan kaza kaza zagin da ko ɗanka kawa sai an ce ba kyauta ba kuma cikin garin sakkwato kai wallahi mun yi arziki wallahi inda ba a kashe ta ba da yanzu mun mutu da bakin ciki ya kashe mu Allah mun gode ma da an kashe shegiya to wannan hadisi eh wannan hadisi imamul bukhari da imamu muslim da imamu ahmad da ibn abi shaiba da ibn humaydin da imamu abu awana da imamu cikin mu'jamul kabir da imamu darimi cikin sunan ɗinsa da imamu suyidi cikin jam'ul jawami da imamu hakim cikin mustadrak al-sayyid da imamu tabrizi cikin mishkatul duk waɗannan malaman guda goma sha ɗaya sun fitar da wannan hadisin amma duk ya boyu ga malamai ko ko saboda sun zuciya sun sun makace to in kun makace mu makace za mu yi mu idanun mu biyu sannan in ba ku sani ba to mu ma haka nan zama zama ba mu sani ba to in ba ku sani ba kun jiya an ɗauki doka zamanin manzon Allah manzon Allah bai hana ba ina fatar kun fahimta nawa kenan uku to kafin mu wuce wannan hadisi ba imamul bukhari yana cikin wannan kawo shi ba madalla imam bukhari ya kawo wannan hadisi na mugira dan shoba wurare biyu cikin littafinsa ya kawo shi cikin kitabun nikahi babul gira sannan ya kawo cikin kitabul hududi sai ya kulla mai babi mai ban sha'awa ku saurara ku ji irin yadda imam bukhari ya kulla babi cikin kitabul hududi aka wannan hadisi yace babu man ra'a ma atihi rajulan faqatalahu haka imam bukhari ya kulla babi babu marra amma amra ake hira julan babi mai bayanin hukuncin wanda ya ga wani mutum tare da matarsa fakatalo ya kashe mutumin ya yi daidai ko bai daidai ba sai ya kawo wannan hadisin don haka jama'a ana ɗaukar doka ga hannu in lalura ta kama ko ba a ɗauka inda akwai shugabanni ba mu ɗauka amma tun da babu su to babu kyalewa kuma a mai da Allah sallallahu alaihi wasallam abokin wasan kafin rai kun ji wannan hadisi na nawa kenan na uku sai na hudu shi kuma akwai wani sahabi da ake kira gauras ibn al-hadis a haris al-kindi gafara dan haris al-kindi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku tsaya ku jiya annahu marra bihi nasraniyun wani kirista ya shude ga wannan sahabi gafara fada ahu ila al-islam sai wannan sahabi ya kira ke kai tsawon ga zo ka musulunta yayi ma ga tambada da hukunta kuna kuwaci ban na cikin coci wannan sahabin sai ya kire wannan kiristan ya zuwa ga musulunci fatana wallan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kawai sai kiristan nan ya ci mutuncin annabi wanda karo ya ambaci annabi da aibi kawai sai ya gunduma manzon Allah zaki ina fatar kun fahimta farafa a garfa ya dahu sai shi ko sahabin nan ya daga hannunsa fadaka an fahu ya daddake hancinsa ga wata riwaya garwaya imama abu ya ala ko cikin musnad dinsa yace lahu wa daqa anfahu sai sahabin nan garfa sai ya kashe shi sannan ya daddake hancinsa kun fahimta a ila amr ibn al-as sai an ka dauke shi an kai shi inda gwamna lokacin nan wanda a gwamna shine amr ibn al-as kenan ina ne abin ya faru ya nuna masar abin ya faru saboda amr ibn al yi shugabanci, yayi shugabanci yayi gwamna masar zamanin umar dan khalifancin umar dan khattabi eh? to sai an ka dauke shi an kai shi inda gwamna to ka fadi bota gashi nan ya kashe mutoni ya daddake mai hanci akan ya zagi manzon Allah bai kawo mu hukuma ba yanzu da amr bin al sahabin manzon Allah shi ne gwamnan Masar lokacin da wannan abin ya faru wanda yau Najeriya wanne shugaba zaka haɗawa da shi babu shi ko to tsaya ka jiya faƙala amrun sai shi amrun ibn al-as sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gwamna sai yace a ɗaya na humul ahada to garfa fa kai banna domin waɗanda mun ba su amana kafirin amana ne ka kashe kuma kaza annabi ya hada kashin kisan kafir da kafirin amana ƙala garfa sai wannan sahabin da yayi kisa sai yace ma'azallahi ina neman tsarin Allah an na kuna daga mu kasance a adainahum mun ba su amana Allah an ya zaru shatama na, a su bayyana da zagin annabin Allah ya tsare mu daga mu zan mun ba su amana a su bayyana da zagin annabin mu inna ma a ɗainahun kawai mun ba su amana ne Allah an nukhalliya bainahum kana isa, a kan mu basu da su da coci cocinsu hmm. sharaɗi na farko na amana za mu kyale su da coci cocin su ta yi can duk kuwacin da suka yi ya ƙulu na fiya ma da duk abin za su wani babu ruwan mu sai jamzai ta kuwa eh wa Allah lahun ma ce kuna kuma sharaɗi na biyu na amana da mun ka ba su ba za mu ɗora musu abin da ba su iyawa abin da ya fi ƙarfinsu. wa in aradahu addu'u sharadi na uku na amanar da mun ka ba su in wani makiyansu ya nuface su da wata da wani shairi qatal na min wara'ihim za mu yaki bayan za mu zo mu taimaka musu a kore shi yana cikin sharadin amana wa nukhalliya bainahu wa baina aka kuma za mu kyale su da su da hukunci hukuncin su babu mu da su illa an ya tuna sai in suna zo muna radina bi ahkamina suna masu yadda da hukunci hukuncin mu in suna kawo ƙara inda muke wannan nan za mu yi musu hukunci da hukuncin musulunci amma in ba kawo wa sun kai ba wannan babu ruwan mu da abin da sun kai fana hukum bai nawan bi hukumin Allah in sun yadda da hukuncin mu sun kawo mana ƙara sai mai hukunci tsakanin da hukuncin Allah wa hukumin rasuli da kuma hukuncin manzonsa wa in gayyabuha amma in sun boye ta lamna aridillahum fiya ba za mu gitta musu gare ta ba wannan shi a amanar da an ka ba su Qala amrun sai shi amrun al'az gwamna ya ce sadaka da kayi gaskiya ya mai fada ya ɗaukar mishi mataki to madalla to yanzu ga ana daraga dare yayi ko yanzu wannan hadisi ne nawa kenan na hudu wannan wannan asar ku diba shi cikin tarihul kabir na Imamul al-Bukhari sannan da musnad na Imam Abu Ala, sannan da sunan al-kubra ta Imamul al-Baihaqi sannan da littafin da ake matalibul aliya Imam al-Busiri yace wannan kissa kissa ce sahiha wannan asar asar ne sahihi kan tagariya don haka mi gafara ya yi wannan sahabi mi ya yi, ya ɗauki doka ga hannunsa an kai shi inda gwamna kuma gwamna musulmi sahabin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam da aka kai shi bai mai fada ba kun bai mai hukunci ba to yanzu tambayar mu ga waɗannan malamai masu bara kun ji waɗannan dai ko yanzu makafin can da ya kashe koyan gasa za kira shi za mu kira shi dan ta'adda eh za mu kira abin da za mu kira shi za mu kira abin da ya dabbanci ya kashe koyan gasta. shi wannan bawan Allah da Ali ya ba mu labari in ma guda ne in ma wani ne wanda ya makuri ba yahudiya da ta zage manzon Allah ya mutu za mu ce mai dabba abin da ya dabbanci ne madalla sa'ad ibn ubada da yace billahi allazi duk wanda ya zama tare da matar takobi zai ta kashe shi za mu ce dabbanci ne ga wannan sahabi gafara shi ma ya buge banasari ya buge shi yadda na ke mai hanci eh ya kashe shi yadda na ke mishi hanci shi ma za mu ce ya dabbanci to in bai ya dabbanci ba haka abinda an kai sakudu ba dabbanci ba ne su masu dabbanci su ne dabbobi masu maganar su ne dabbobi bloody animals dabbobin banza mutanen banza marasa mutunci an zagi manzon Allah bai yi muku ciwo don an kashe kahira aka yi muku ko uwar ku ta zagi manzon Allah sai mun kashe jama'a dangane da waɗannan asar guda hudu da na kawo an ɗauki doka ga hannu ko ba a ɗauka ba wani hukunci shugabanni sun kai da an ka ɗauki doka ga hannu ko mi ba sai sun ka ya yayi daidai tun daga manzon Allah sallallahu alaihi har yanka ga amrun ibn al-As gwamna ne yau wani gwamnan Najeriya zaka hada da Amr Allah al-As abin manzon Allah a'a amma ku zo kuna maganganun banza don ku ne mutanen banza eh manzon Allah duk wanda an ka zagi manzo ne eh, an ka zagi eh, mahaifi ne sai da karfi ne ya kare a zagi manzo Allah ku ce yi hankuri mutanen banza mun ki hankuri kun ji wannan to sai matsala ta karshe don haka jama'a muna da dalili na ɗauka hukunci ga hannu ko ba mu da gobe in wani kafiri ko wata kafira can zagi manzo Allah za mu ɗauki hukunci ga hannu ko muna shakku za mu ɗauka wallahi ko gobe an kai wa in uttum uduna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira in sun koma mu koma da mu da su shege ya fata shege kafasa duk wanda ya zagi manzo Allah muna kira garuruwa a kashe shi amma ku sa sheda hukuncin kisa ga wanda ya zagi manzo Allah hukuncin wane ne hukuncin shari'ar musulunci ne Najeriya shari'ar musulunci ake aiki da ita to ya kamata ku zama masu wayo masu hankali masu basira common law ake aiki da shi nan muna muku fatawa ne dangane da abinda musulunci ya ce yanzu in ka yi zagi in ka kashe an ka kai ka kotu wace kotu za a kai kotun musulunci ko eh kotun da tsari za a kai ka don haka ga you have to be extra careful kurakuran da ake yi yan an ka zo irin wanda an ka yi nan garin a ɗauki bidiyo wallahi wannan rashin wayewa ne mun ji ciwo kwarai amma sannan ba lokaci ne na zuwa a yi gyare-gyare ba amma tun da wutar ta lafa to za mu zo sannu sannu mu yi gyare-gyaren kurakuran da an kai. yanzu misali bayan an kashe Debora sai 'yan iskan Niger Delta 'yan ipop sai sun ka zo sun haka kashe harira da 'ya'yanta hudu mata eh kun ga bidiyon waɗanda da kashe da sun yi bidiyo to yanzu kafirai sun yi ku hankali sun kashe da kuma su kashe ta ba iyaka dai kun gane ta ɗaya ga ta kwanci an halbe ta da albarusai da ita da yayanta amma babu hoton waɗanda kashe ta shi ne aikin wayewa shi ne aikin hankali amma ka diba inda mutum zai zo ana bidiyo ni ne kashe ni ne kone ta ga ashana wannan wannan tsakanin da Allah bai daidai ba mun ji ciyon wannan abin amma wannan lokaci ba lokacin yin gyara ba ne don in mun ce mu hito da su to mun buɗa mu hukuma dama sai abin da ba daidai shi yasa mun ka kyale amma Allah ya sani ba duk ba mun yi Allah wadai da waɗannan abubuwan ina fatar kun fahimta don haka don Allah ku zama su hankali ƴan watannin baya yanzu ba a yi shekara guda ba wasu bayan Allah da jihar Osun Osun ne ko ko Ondo ma jihar Ondo eh sun ka tai wurin gaida Sheikh Dahir Bauchi sun ka tai Bauchi sun ka gaida Sheikh Dahir Bauchi suna dawowa sun kawo Jos Arnan Jos sun ka tere sun kai musu kisan gilla iya ku kun ga bidiyo inda aka yi musu jana'iza amma kun ga bidiyo waɗanda kashe su yanzu Arnan Jos mahaukata masu shan burkutu sun yi ku hankali ku ku ku yi abin da gwamnati ba ta yi da musulunci ya ce a kashe amma gwamnatin Najeriya ba ta da a kashe ba kan ku manta da wannan sannan in an kai kai ka kotu ba shari'a musulunci za a yi ma ba ta nasaru za a yi ma amma sai ku zan kamar wasu irin mutane haka don haka ku bar ɗauka ga bidiyo abinda za a yi da an kashe a ta yi cikin siri a kashe da kowa ya wace amma ɗauka da bidiyo tsakani da Allah wannan rashin wayewa ne kakka yadda hotonka ya fito sannan kai mai ɗauke ɗauke kakka ɗauka kai ko ka san ko yanzu in mutum ya mutu ba zuwa ga iya ana ɗauka hoton gawa a tura saboda rashin wayewa jama'a da rashin imani to me amfanin nuna hoton gawa gawa eh ko mina na dai waya ta zama mana musiba don haka ya kamata ku sa wayewa to sai matsala ta ƙarshe in an haka shi a sa taya me hukuncin azabtarwa da wuta ga shari'a ta musulunci shi kuma shari'ar musulunci yin azaba da wuta konewa da wuta ya saba ma doka ta musulunci ina fatar kun fahimta gabakin wa kuke jin wannan gabakin bello yabo yau nisan wannan wallahi na san shi shekaru babu iyaka da sun wuce. amma don mi ni kyale kuma hannun ba da goyon baya saboda wancan lokaci ba lokaci ne na zuwa a ce ba a yi ba ne in eh, mun ka buɗe wannan ƙofa to mun ba makiya dama su shigo a yi abin da ba daidai ba amma tun da mun samu yanzu abu ya lafa to sai mu zo cikin ruwan sanyi sai a yi gyara ga waɗannan abubuwa don ka a saki ina fatar kun fahimta to in kun ka diba in kun ka samu sahihul bukhari sahihul bukhari kitabul jihadi babu la yu'azzabu la yu'azzabu bi babu imam bukhari ya kulla cikin kitabul jihadi yace babu layu, azabu bi azabillahi babu mai bayanin ba azaba da irin azabar Allah tabaaraka wa ta'ala mecece azabar Allah wuta to bai halatta musulmi su yi azaba da azabar Allah ba azabar wuta sai ya kawo hadisai guda biyu hadisin farko hadisin Abu Hurairah abu huraira ke ba da labari ya ce ba a sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'atin manzon Allah ya tura mu cikin wata runduna runduna waɗanda ake tura su wurin yaki manzon Allah ya tura mu cikin wata runduna kenan abu huraira yana cikin rundunar faƙala sai annabi ya ce in waje fulanan wa fulanan in kun samu da wani da ya ayyana musu wasu mutum biyu su ɗaya ne kafin rai a'a wani laifi sun kawa manzon Allah da ya taba zuciyar manzon Allah sai yanke musu hukuncin cewa a kone su yace in tun fulanan wa fulana in kun samu wani da wani fa ahriquhu ma bin nar ku kona su da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya ba su Abu Hurairah umarni wannan yakin da za ku na in Allah ya ba ku nasara kun ka kama da wani da wani a kona su da wuta sun maƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ce sannan daga baya annabi ya ba mu umarni yau gobe da za mu fita sai mun ka zo ban kwana inda manzo Allah manzo Allah za mu wuce ai muna addu'a ko sun maƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya ce hina a ranar khuruja lokacin da mun kai nuhin fita zuwa ga yakin sai ya ce mana inni amartukum na umarce ku an tuhu da ku fulanan wa fulanan cewa ku kone wani da wani ko wa innan nar lalle wuta la yu'azzabu biha ba la ba mai yan azaba da ita illa sai Allah wuta ba mai yan azaba da ita sai Allah fa in wajadtumuhuma in kun same su faqatuluhuma ku kashe su kawai ina badar kun fahimta don haka yanzu bayan an kashe ya halatta a sataya a bai halatta ba sataya haramun ne wannan shi kan ba kaga bai halatta in an kace mai dabbanci wannan babu illa na fatar kun fahimta ya saba ma shari'a ta musulunci wannan hadisi kuma yace eh, Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud, da Imam Tirmidhi da Imam nasai duk sun fitar da shi kaga hadisi ne sahihi muttafaqun alayhi ina fatar kun fahimta yace yace wa innan nar la yu'adhibu biha illa Allah wuta ba mai yan azaba da ita sai Allah kun ji wannan sai hadisi na biyu shi kuma ya cewa an ikira mata. an karɓi wannan hadisin daga ikirama ikiraman mudaifa ikirama ibn abi jahl yau ya zan babban mutum Allahu akbar eh? A sa an yaj'al an yaj'al bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda Allahu akbar an karɓi wannan hadisin daga ikirama anna aliyan radiyallahu anu cewa sayyidina ali yadda Allah tabbata gare shi harraka qauman ya kone wasu mutane me sun kai ridda sun kai zindiƙanci sun kai harkar su ta ma wuce ridda zindiƙai ne me sun kai me laifin su zuwa sun kai da wata aƙida cewa sayyidina ali shi ma Allah ne kaga gugudin yan shi'a kenan ko eh gulat na shi'a sun kace sayyidina ali Allah ne sai an kawo mai su da rayuwarsa ta ɓaci zuciyarsa ta rufe ko sai ya ce a kunna wuta an kunna wuta ce duk a jefa su an ka jefa su cikin ramin wuta duk sun hako shi ne ma ya ce an na aliyan radiyallahu anhu haraka kauman sai da na ali ya kona wasu mutane me ya ja shi ya kona su bacin rai fa balagamna abbasin sai labari ya kai ma ɗan abbas cewa Ali an zo mai da waɗanda eh, dinga sun kai idda Aisha shi Allah ne ya kona su faqala sai dan Abbas ya ce law kuntu anani kan da ni ne lam uhariqhum da ban kona su ba inda ni ne Ali to da ban kona su ba la'annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal domin annabi ira da amincin Allah tabbata gare shi yace la tu'adhibu bi azabillahi kada ku yi azaba da azabar Allah wace iri ce azabar Allah wuta kada ku yi azaba kenan da wuta wala qataltuhum inda ni ne nikan kashe su zani kaga ashe kenan komi kafircin mutum abinda kawai an ka yanke mai hukunci a kashe shi in an ka kashe shi kenan ku ta yau amma da don haka da yau don Allah kada a koma sauta kaga sauta ba shari'a bace ina fata kun fahimta kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace man baddala dinahu duk wanda ya canza addinin sa faqatuluhu ku kashe shi kaga ashe kenan babu umarni na Allah babu umarni na manzon Allah babu umarni na sahabi babu umarni na kowane malami konewa da wuta don haka kuna da wuta bid'a ce to ku nisanci wannan bid'a Allah ya kare mu daga bid'a wanda ya zagi manzon Allah me hukuncin musulunci akan sa a kashe shi yaya ya kamata a kashe shi cikin siri ba tare da an yi bidiyo ba kakku koma yadda ku ya fito in an zo kashin da kun wani zai ɗauka ce kai kai kai kai a amshi wayan nan tashi ba a ɗauka kun ji wannan kashewa aka cikin sidi kuwa ku hukuma ta zo ɗauki gawa ina fatar kun fahimta to kaga da wannan wannan a asar kuma na sayyidina ali Yadda rawahul bukhari wa abu dawud wa tirmidhi wa nasai wa ibn majah da rubutun wal bayhaqi wa ahmad da imam al-bukhari da imam abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da darqutni da imam al-bayhaqi da imam ahmad duk sun fitar da shi ma hadisi ne sahihi waɗannan hadisan duka sun tabbata duk suna nan cikin sahih al-bukhari me suke nunawa cewa haramun ne ayyan azaba da wuta ba mai azaba da wuta illa Allah ina fatar kun fahimta to da wannan kuma zan ce to yau wasiƙata ta cika haza wassalam ina fatar Allah ya sa ta kai ga kunnon waɗanda an kai saboda su don haka kuma kun jiya don Allah kada a sake konewa da wuta sannan don Allah kada a sake ɗaukar bidiyo ka kowa ya koma yadda hotunsa ya fito ga bidiyo a kashe cikin sidi ku ta yau eh Eh, kamar yadda suka yi mana madalla kaga sun yi sai dai a tayi can gwamnati su zai amfani da technicalities ɗinta ta binciko su amma dai ba a ga hoton su ba kamar yadda kuka yi kaga na Sokoto an yi bidiyo na Abuja an yi bidiyo kaga kauyanci ya shiga tsakani da Allah abinda na faɗi dai-dai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shafe cikin zakatan ku Allah ha ƙara tsira da aminci da albarka da rahama ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasu. Allah ka saukar da ƙasƙanci da azaba da hushi da la'ana akan duk wanda ke kiyaye da manzon Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu